الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله بركة mu da saduwa a wannan yammaci na 19 ga watan Ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da yammaci yammacin shida ga watan daya a shekara ta dubu da da da tara yau za mu tashi farkon suratun nur suratun nur suna sai madaniya ma'ana an saukar da ita bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama zuwa Madina kuma tana kunshe da ayoyi da biyu zuwa da 64 kamar da malamai ke yin sabani wajen kididdigar kowace kowace sura babban abin da wannan sura take karantarwa shine waɗansu daga cikin hukunce-hukunce na haddi da kuma bayani kan ladubban zaman tare zamantakewar jama'a a rayuwa ta yau da gobe kamar yadda zamu gani mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون التي سورة أنزلناها سورة خبر نيس جمع بتداون دا أكشافي أنا قدرت أشد هذه هذه سورة أنزلناها وأن سورة ود من سوكر دائتا وفرضناها من تيل سيهو كنتي دا دؤ أبين دا تكون سانه كنتي wa anzalna fiha ayatin bayyinat kuma mun saukar a cikinta waɗansu ayoyi bayyanannu la'allakum tadhakkarun dan ku zanto masu daukan izina da daukan wa'azi idan an ce sura dama ana nufin jerin abu taron kowane irin abu shine sura to haka sura alqur'ani dan kasancewar ta kunshi wani adadi na ayoyi da take kewaye da su wajen wa faradnaha qira'a biyu ne ko wa faradnaha ko faradnaha kowace kira'a tabbatacciya ce daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda dai sura wannan aya ke nuna wa ubangiji ta'ala ya saukar da wannan sura ta kunshi wani bangare na hukunce hukunce na haddi da zaman tare wanda yake wajibi ne ga al'ummar musulmi yin aiki da abin da ta kunsa din to shine za a shiga cikin tafasil wato bayanin filla filla game da abin da ta kunsa sai Allah الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ubangiji ce azzaniyatu wazzani a nan gurin an kawo na'at amma an shafe man'ut din asalin zance almar'atu zaliyatu war rajulu zani amma sai a kawo sifa aka kyale mawsuf din kamar da yake cewa wato wa ma min manuti na'ati uqil yajuzu hasbuhu wa fi na'ati yaqil wato alfiya ta ibn malik ma'ana mace wanda take mazanaciya da namiji wanda yake mazanaci kowane ɗaya daga cikin su fajlidu kullu wahidin minhuma ku yi bulala da kowane ɗaya daga cikin su mi'ata jalda har bulala ɗari wala bihi ma ra'akatu kada tausayi ya kama ku fi dinillahi wajen zartar da hukuncin Allah akan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar ƙarshe wal yashara azabahum ta'ifatu min muminin lalle a samu wani taro na al'ummar mu'minai wanda za su halarci inda za a yi musu bulalan nan kar a yi musu a ɗaki a boye sai an fito da su jama'a sai an yi shela kowa ya gani tunda horo ne ake so a yi dan ji ne wani ga wani tsoron Allah wannan aya an ce wato tana magana akan mazanaci mace ko namiji ko wani ɗaya a masa bulala ɗaya to amma tana da tafsisa da suka shiga cikin ta a nan gurin mazanacin da ake magana wato wanda yake saurayi ko budurwa abinda ko ake nufi da saurayi wanda bai taɓa yin aure ba ko da ya kai shekaru arba'in abin da ake nufi da budurwa wanda ita ma bata taba yin aure ba ko da ta kai shekaru hamsin a duniya hukuncin kowanne ɗaya daga cikin su idan ya zana shine za a yi masa bulala an fahimta da kyau ko amma idan mutum magidanci ne ya taɓa yin aure ko da ko shekarun sa sha a duniya matukar ya kai baligi kuma ya taɓa yin aure matukar ta kai matsayin baliga kuma ta taɓa yin aure aure ingantacce mijin ya taɓa saduwa da ita shi ma ya taɓa saduwa da matar kowane ɗaya daga cikinsu daga baya idan aka kama shi ya yi zina to shi hukuncinsa daban abinda za a yi mata shine za a jefe shi saboda akwai aya wadda take mansukhatut tilawa lakinnaha baqiyatul hukmi an shafe tilawar ta babu ita a qur'anance yanzu a rubuce amma hukuncin tana nan tabbace a cikin musulunci shine fadin Allah ta'ala ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim Umar dan Khattab kamar yadda Bukhari ya rawaito hadisi haka Imam Muslim ya rawaito yake cewa aya ce saukakkiya cikin Qur'ani mun karanta ta mun haddace ta daga baya Allah ya shafe karatunta amma hukuncin tunanin yace ina jin tsoron kada zamani ya nesa ga mutane wata rana wani zo ce babu mu cikin Qur'ani yace akwai kun bai da kyau wani hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim haka yana cikin muwatta na Imam malik wani bangare na hadisin haka musnad na Imam ahmad bin hanbal haka sunan na ibn majah da sauran littattafan sunna الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم dama hukunce hukunce cikin Qur'ani ta fuskar shafewa wato iri uku ne akwai abin da yake an shafe tilawarsa amma hukuncin na nan cikin musulunci shine kamar wannan ayar tilawar ayar ba ita amma hukuncin na nan cikin musulunci Umar dan Khattab ya kara da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jefe waɗanda suka yi zina cikin magidanta yace mu ma kuma bayan sa mun ci gaba da jefewa kaga hukunci ne tabbatacce Annabi sallallahu alaihi ya jefe Ma'is ya jefe Ghamidiyya ya je ya ta a jefe tilkal mar'a allati zana biha al-asif wata mace da aka dauki lebar aiki gidansu ya zina da ita Annabi ce ughdi ya unai ila mar'ati hadha fa idza atarafat farjumha yake je ka gidan wannan ka tambaye matarsa in ta yadda ta yi zina jefe ta kaga annabi ya yake hukuncin jifa tun yana da rai sallallahu alaihi wasallam to wannan ayar yanzu babu cikin Qur'ani amma hukuncin da nan cikin musulunci daran na biyu ayar da an shafe karatunta haka kuma an shafe hukuncinta ba karatunta babu hukuncinta wani sahabi ke cewa suratul azab da yawan ta ya kai suratul bakara amma daga baya aka shafe hukunce hukuncenta ga yanzu har ta dawo adadin da muke gani yanzu sannan kuma ga maganar shayarwa kamar yadda kuka sani shayarwa idan mace ta shayar da da yaro mai sha wannan yaron ya zanto tamfar ɗantar ta haifa kenan da haka baya halatta ya aure ta ita matar koda bayan ya girma baya halatta ya aure ƴaƴanta dan za su zanto kamar yayye ko kanne gare shi kenan to wannan shayarwa da farkon musulunci adadin shayarwa da ke tabbatar da haramci shine shayarwa guda goma an gane ko kamar da hadisi ya tabbata cikin bukhari aisha take cewa da adadin shayarwa da ke tabbatar da haramci shine asharu rada'atin yuharrimna shayarwa goma tace fa nusakhna bi khamsin sai aka shafe aka ce daga yanzu kuma shayarwa biyar tace wa tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa hunna mimma yuqra'u min alquran maganar shayarwa goma din nan har annabi ya bar duniya wadansu ma labari bai je musu an shafe ayar ba suna karanta ta cikin qur'ani sai daga baya ne suka samu labari suka daina karanta ta to kaga wannan ya zama mansukhat tilawa wal hukm an shafe tilawanta an shafe hukuncinta sai kuma adadi na uku wato nau'i na uku daga cikin almansukh abinda karatunsa na nan a rubuce cikin qur'ani amma an shafe hukuncinsa gajeren misalin sa da can mace idan mijinta ya mutu zaman da za ta taka baki ne tsawon shekara guda wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra israj tsawon shekara guda za ta yi tana taka ba daga baya aka mai da shi wata hudu da kwana goma wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wannan shine abin da ijma'in malaman sunna sun yadda akwai nakas akwai mansukh kenan ijma'in malaman sunna sun yadda akwai nakas wanda ke ko mansukh tilawati wal hukm ko mansukh tilawati kadai ko mansukh al hukm kadai malaman sunna waɗanda ake kirga ilimin su sun yadda da wannan farkon wanda suka fara yin suka suka ce ba su ba a ce akwai annasikh wal mansukh cikin qur'ani sune yahudu suka ce ma balu muhammadin ya amuru in al yawma bi shay'in wa yarji'u anhu gadan wani ne zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yau kuyi kaza gobe ya ce an fasa suka ce ya zama bai da tabbas kenan sai Allah ya saukar da aya yanar musu da martani yace ma nan sakh min ayatin aw nuntaha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir aw nuri yace wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu inna ma anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin Allah ce idan muka shafe wata aya ko muka jinkirtar da ita aka daina ganinta ko muka shafe wani hukunci to za mu kawo maka abin da yake a madadinsa shin ba su san ba cewa Allah mai iko ne akan komai shin ba su san ba mulkin sama da kasa dinna Allah ne ya shafi albin da ya ga dama ya tabbatar da wanda ya ga dama yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab shin ba su san ba cewa Qur'ani saukakke ne daga Allah idan Allah ga dama sai ya musanya wata aya da wata ayar shine wannan ayoyin suka yi magana da ayar suratul bakara da ayar suratul Nahl dan saboda haka wannan duk malamai sun riga sun sallama wanda suka fara inkari su ne yahudu daga baya sai kuma utazlawa da waɗansu daga cikin khawarij suka bi kan cewa su bai sai dan nasu mansukh ba daga baya waɗansu shi'a su ma wani tawaga cikin shi'a suka bi duk dai wanda ga inkarin nasu mansukh ba ahlus sunna bane dan bid'a ne ba shi tambarin bid'a ka wuce dan bid'a ne amma dukkan wanda suke rayu rayuwa ta sunna sun yadda akwai nasu akwai mansukh a cikin alqur'ani kuma Allah na da dama ya shafi abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama mu koma kan ayar mun ce azzani yatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma wannan ba ta magana ga dukkan mazinata domin ko magidanci jefe shi za'i kamar yadda yanzu muka riga muka tabbatar cewa hukunci shine jefe baya ga haka mazinaci ko da saurayi ne in ya zanto bawa ne ko da budurwa ce in ta zanto baiwa ce hukuncin ta shine ba za a mata bulala 100 ba sai a mata bulala 50 dan Allah ya ce fa in ataina bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma alal muhsanati min al azab idan bayi ku yangi mata sun yi alfasha shine fa in ataina bi fahishatin in bayi ku yangi mata sun zo da alfasha har halin ba taɓa yin aure ba to menene hukuncin su sai Allah ce fa alaihim na nisfu ma alal muhsanati sai yi musu rabin abin da ake wa ƴaƴa min azabi na ukuba al azab ana ana nufin ukuba ta haddi ma'ana sai musu bulala nawa kenan hamsin wannan nasi ne kan cewa ƴan mata in bayi ne bulala hamsin za a yi musu to amma shi namiji fa bawa nassin qur'ani bai kawo shi ba hadisin annabi bai kawo shi ba sai malamai suka ce tunda aka ce baiwa shi ma namijin bawa ya shiga ciki kina ganin da ta ai ba bambanci tsakanin bawa da baiwa dukkan su jama'ahuma amrun wahidun wa huwa rizqu alladhi buniya alayhi hukm abin da shari'a ta harara ta tabbatar da hukunci shine kasancewar bawa ba wannan ko mace ko namiji kasancewar al-ulusa ko az anan ba ta da amfani li'anna hal laysa fihi manaqul hukmi wa innama manaqul hukmi arriqu wato kasancewar mutum bawa shi yasa imamu shafi su jamhur suke cewa al-ihaq bi nazil farid wanda imamu shafi kuma yace al-qiyas fi ma'an al-asli ko al-qiyas al-jali dukkan su dai yaran ɗaya ne suna koma zuwa ga hukunci daya cewa dai kowannen su mutum ko namiji bulala hamsin za'i kun ga kenan sun fita daga cikin ne fadin ita wanda ayar sun fita daga cikin fadinta wato wanda suke bayi da sauransu to haka haka ne take da tafsisa zama wannan guda biyu daga cikin su dan buga misali ne ubangiji ta ala ce mazinaci da amma ma'ana samari kenan ku jefe su da bulala to jefe wannan ita kadai za a yi ko za a yi wanda ku musu bulala kai bulala ne ita kadai za a yi ko banda bulala za a yi wani abu da yawa daga cikin malamai suka ce bulala kadai za a yi waɗansu suka ce banda bulala sai an kulle mutum shekara guda saboda akwai hadisin muslim wanda yake nuna cewa a yi bulala kuma a kulle mutum shekara ɗaya an fahimta ko da haka suka yi sabani wadan suka ce kullewa shekara ɗaya din nan ba ta aka yi tilas bane zabi ne akwai saurayin da dan saboda kan gare wata bolala ba ta yi shi ba ta an kulle shekara guda to sai a kulle shi idan alƙali ya ga haka ya fi dacewa wanda ko ake ganin bolala ta ake sai a masa bolala kawai kyale an fahimta ko to da sauran dai sabani da yi haka su wanda aka ce a jefe magidanta shin jefewa kadai za a yi ko za a yi bulala wadanda suka ce za a yi bulala sannan a jefe mutum wadanda suka ce jefewa za a yi babu bulala wanda suka ce jefewa kawai za a yi babu bulala suka ce annabi ya jefe zamudiya ya jefe juhaniya ya jefe ma wato ya sa an jefe su amma da musu bulala ba da magidanta ne jefe su kawai aka ba musu bulala ba amma waɗanda suka ce ko za a hada da jefewa da bulala a yi wa mutum bulala sannan a jefe shi suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin muslim yake cewa as-sayyibu bis-sayyibi جلد مئة والرجم rajmu za a yi wa mutum bulala ɗari sannan kuma a jefe shi to shine waɗansu malaman suke cewa to su ma ya danganci garewa ko rashin kangarewar mutum ko matsala ce ijtihadiyya awa matsala ce kai iski an bawa alkali zabi ya ga me ya kamata yi cikin biyu dukkan waɗannan hukunce hukunce wato an shar'anta su ne dan kare matsayin dan adam a ban kasa saboda ita zina akwai rashin mutunci a cikin ta domin idan aka haifi ta hanyar zina kaga baya da uba to idan mutum ya tafi ya girma yayi wayo yayi hankali a cewa waye babanka ba bayani waye kanin babanka wan babanka waye kakanka wanta duk ba sani ba kaga rashin mutunci ya kare kenan to dan saboda tsarewa dan adam mutunci shi yasa addinin musulunci ya haranta zina kuma aka dauki kwararan matakai da za su tsare wannan doka a ga cewa lalle mutane ba su yi zina ba saboda a ci gaba da tsare mutuncin mutane bil adama an fahimta ko yanzu ka duba ko a duniyar kafirai fa a duniyar kafirai ma zina ma illa ce domin lokacin da annabi ya zo yana mubaya'a da mata cewa la yushrikuna billahi shay'a wala la yushrikuna duk kalmar da ya faɗa sai Hindu ta yi bayani da ya zo wajen wala yaznina sai Hindu ta daga hannu matar Abu Sufyan tace a wata al-hurratu ya rasulullah tace haba annabin Allah yanzu kuma mu ƴaƴa muna matsayin ƴaƴa ba ku yanke ba har sai ka ce kar mu yi zina yanzu ƴaƴa dama suna yin zina ka ji a jahiliya ba bayi ne suke yin zina ba ƴaƴa ba a jahiliya fa kenan yanzu ga yau babban abin da ya zama Bill a duniya kenan yayi zina yanzu ta jarida mata take lekowa an ce an ga wani yaro dan shekara goma sha uku sun yi kama da shi ana jin shi abin duniya ya dare duniya fara take wai an hango wani yaro dan shekara uku a wata jiha cikin jihohin America an ga sun yi kama da Bill Clinton kuma yau bincike ya nuna cewa mahaifiyar wannan yaron ta taɓa aiki a karkashin Bill Clinton a lokacin yana gwamnan wata jiha ko yana menene dai can ne har dai yanzu abin duniya ya dare yanzu wannan duniyar fa duniyar kafirai ma kenan ba sai da ba shi yasa musulunci ya haramta zanata ta kowace hanya kuma ya haramta dukkan hanyoyin da ke kawo zuwa gare ta dan saboda tsare mutuncin mutane kuma wannan hukunci da aka dauka dan kwaran mataki ne saboda ana wannan farna din saboda rusa mutuncin bil adama Allah ya cewa wala ta'kulukum bihi ma idan an zo bulalan nan kar a ji tausayi malamai suna yin bayani yadda za a yi bulala wadanda suka ce wai bulalan ne da za a samu za a samu bulala ne wanda kar ta wuce tsawon zira'i bayan kar ta wuce tsawon zira'i kuma shi wanda zai rike bulalar wai ya rike ta a haka wato ya sa ta tsakanin babban dan yatsa da sauran yatsunsa haka sannan kuma ya makale hannunsa haka da ita wato kar ya ware dan kansa ya makale hannunsa wato ya rika haka wai na haka to a wannan zama da kuke da kake wannan ya zama in dai mutum ya san wannan idan an ya ganta masa zulumansa ba zai je duk wani goro da goron ke da nake ya ga haka kawai za a yi haka me masa zafi a ciki to amma gaskiya yadda shari'ar musulunci ta nuna ita bulalan da za a yi ana so a samu mutum tsakatsakiya wanda ba shi yafi kowa girman jiki ba ko karfi a zamanin sa ba shine kuma mafi rauni ba tsakatsakiyar mutum kuma ya samu bulala tsakatsakiya kuma a soke shi dan daga aljaldu ne aljildu da aka ce fajildu ma'ana asibu jildahu kenan ana so bulala din ta samu fatar jikinsa kuma za a nisanci fuska dan kar a ta masa fuska za a nisanci kai gaba daya gadan baya da sauransu za a yi masa bulala da mutumin da yake matsakaici ta fuskar karfi shi zai ware masa bulala ɗari tunda Allah ya karku ji tausayin su wala ta'khudhukum bihim marafatun fi dinillah in kuntum tu in har kun yi imani da Allah da ranar karshe karku ji tausayin su kuma kar a yi wa mutum a boye ko dan waye a fito da shi fili a yi masa a gaban jama'a kowa ya gani to da za a kwatanta wannan sau daya ai ba ta an ce a rufe gidajen karo ba kwatanta wannan sau daya amma zai dan kawo mutum bulala dubu daya a gaban jama'a ba da sunan haddin musulunci ba za ta tasiri ba haka inda zaka yi ta kace mutane tun ya ake harbe yan fashi da makami tun ana wa tun ana kaiwa kotu a yanke hukunci har ma an daina kaiwa kawai dan yan sanda sun gani su harbe su wuce dokar ma an ba da ita ne yan sanda ba ma sai kotu ta tabbatar ba amma duk da haka ba daina kashi ba saboda mai tsarin ba a yi shi yadda da an cewa mutane musulunci ya tsara to shi musulunci yana da hanyoyin sa wajen bi za a bi diddigi a tabbatar da laifin wani kafin a zartar masa dan kar a zalunce shi sannan in za a yi kuma za a tara jama'a sai a zo kawo masallacin juma'a an gama sallah ko a idi an gama idi a tara mutane a masa haji kowa ya a fille masa kai gaban jama'a wallahi wannan ya fi tasiri zaman da muka yi a Madina an sha yin haji a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an fito juma'a kawai sai ga yan sanda sun zagaye da kaga yan sanda sun yi da'ira to kaga ka nan za a yi wa wani haji kenan mutane sai a cika a zagaye duk bayan mutane sun gama cika sai a kawo mutumin da yake da laifin fuskar sa a rufe ba za a ga fuskar sa ba a fito da shi an daure hannunsa daga baya a zauna da shi gaban jama'a sai kawai in su tattauna yan sanda ya zo ya dauko ya dauki hukunci da kotu ta yi yace karkashin aya ta kaza a cikin surat ma'ida sura ta kaza ubangiji ta ala yace wa sariqu was فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ماذا الله تي كذا cikin hadisin bukhari ko hadisin muslim ko tirmidhi ko muwatta ko wani ke karkashin wannan aya da wannan hadisi wannan bawan Allah an kama shi rana kaza ga watan kaza da laifi kaza kotun unguwa kaza karkashin alƙalancin wani kaza ya yanke masa hukunci dogara da wannan aya da wannan hadisi da haka zamu saukace shi muna fata Allah masa gafara an wallahi yanke hannu idan za a yi ko jefewa ko ko jefe mutum in za a yi ko fille kai dan galibi idan mazalaci ne magidanci jefewa za su gaban jama'a za a kawo abin nan duwatsu yan sanda su dauka ta jefe mutum sai ya mutu wallahi duk ranar da za a yi wannan sai an kawo motocin asibiti sun zagaye wajen saboda yan kallo za a dauki ne a suma a wajen saboda tasirin abin yadda abin ke shiga kuma wallahi in ka gani sau sai ka wajen kwana uku abinci za ka sai ka tuna kai sai ka fi sati kana tuna abin dan ka san hukunci ne daga Allah amma a gaban ku aka yakin tafi ne a kace mutum nawa dan baka damu ba ka wuce ta gangawar ma ka wuce saboda ba hukunci ne na Allah ba amma hukuncin Allah yana da tasiri tunda Allah ya tsara shi ga mutane to wannan shine abin da musulunci ya tsara dan kare mutuncin bil adam dan da'iwa dan adam gata ba wai dan ba a san shi ba sabani da turawan yamma suke zargin musulunci cewa ai wannan fir'aunanci ne ya sa ai kiyawa mutum hannu ya za a sare mutum kai sun manta da cewa in shi ba a sare nashi ba zai ci gaba da sare kai kan mutane ɗari ba da a huta da nashi ba shi kadai yanzu idan gaba ta lalace asibiti kansa ta shiga dan yatsan mutum aka ce in ba a yi sauri ba za ta zubo a tafin hannu in ba a yi sauri ba za ta shiga ina ba ta yanke ɗan yatsan ba a huta in aka kyale ta ba da za ta shiga jiki gaba ɗaya mutum ya mutu kenan me yasa kuke ware masu taron TV gefe guda a asibiti ba ku haɗa su da sauran marasa lafiya ba dan kasance su ba to dan me za ku kyale mazana ta cikin jama'a suna yawo kenan dai mai za ku kyale barayi cikin jama'a ba za ku yanke musu ba sai su koya mutane sata ba amma da an yanke musu kowa ya gani to shikenan ya wali kuma ta ibata min al a yi musu wannan hukuma a gaban jama'a a samu wani taro na jama'a sun gani kafin abin nan su sai Allah take الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الله تي الزاني شي مزنانci la yankihu illa zaniyatan babu yadda za a iya samu matar da za ta ansa mata biya bukata game da ita illa zani ya zaniyatan sai wanda take mazinaciya aw mushrikatan ko mushrika wanda ba ta da addini والزانية haka ita ma mace mazanaciya la yankihuwa ba wanda yake kusantar ta har ya nemi saduwa da ita illa zanin sai mazanaci dan uwanta a aw mushrik ko kuma wanda ke kafiri ba ya da addini وحرم ذلك zalika an riga an haramta shi kusan an riga an haramta zina din nan alal mu'minina akan mu'mini cikin fadin Allah ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila da haka anan gurin annikahu cikin wannan aya suka ce ma'anarsa shine alwatu azani la alwata'u الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني الزاني لا يقع إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان وكذلك الزانية لا illa إلا زان aw أو shine شيني annikahu النكاح dan annikahu yana daukar ma'ana guda biyu ya zo da ma'anan kulla aure ya zo da ma'anan saduwa da mace to idan muka dauki nikahu da ma'anan kulla aure a nan gurin sai ya zanto ma'anar ayar mazinaci ba zai auri kowa ba sai mazinaciya yar uwarsa ko mushrika da bata da addini haka ita ma mushrika mazinaciya ba wanda zai aure ta sai mazinaci dan uwanta ko mushriki wanda baya da addini to idan ka dauki ayar haka sai a nan gurin ne sai a dauki hukunci na cewa ashe duk mutumin da yake a fi kamar mai da baya zina baya halatta ya auri matar da ya san tana zina sai fa in yana da tabbas tubanta haka duk matar da san kaman miya ce ba ta zina ba ya halaka ta auri mutumin da ake tuhumar sa ko ake tabbatar cewa yana zina sai fa in ya tuba daga zina saboda Allah ya zani la yankahu illa zaniya wa zanatu la yankahu illa za zuwa kai to kaga annan gurin kenan amma wadanda suka dauka ma'ana al'aqdu wato ba al'aqdu ake nufi ba annikahu annan bi ma'anar wafa suna nufin saduwa kenan ci ba zai samu kowa da ya masa bukatar sa ba cewa sai ciya yar uwarsa ko kafa haka ita ma ciya ba wanda zai kusance ta sai ba yadda za a yi ta da sai ta samu ci ko mushriki to wannan annikahu din bi ma'ana wato al-aqdi a bi ma'anar wata ya nan gurin shine yafi dacewa da ma'anar aya dan in mun dauke shi bi ma'anar aqdi abinda zai faru shine sai ka ce mazinaci ba zai aure kowa ba sai mazinaciya ma'ana kamar ka halatta musu sai aure mazinaci idan ita sai je neman mazinaciya ya aure ta kowa ko mushrika yanzu ka halatta shi gashi mazinaci musulmi kuma ya aure mushrika wanda kuma Allah ya ce wala tankihu mushrikati hatta yu'min kaga kuma shari'a ba ta yarda mutum musulmi ya aure kafira mushrika sai fa in ahlul kitab kun fahimta da kyau da haka daukar shi a ma'anar wato saduwa shine yafi dacewa da ma'anar aya Allah ce wa hudu mazalika alal mu'minin sai kome والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم واجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات وأن ذكي جيفا وأن ذكي جيفا المحصنات ما كان ذكي كاممو ما تكامي واقبر الزنا sai waɗansu su zo su jefe su da cewa ai wancan mazana ce ai wancan kaza take yi sun malam ya to bi arba'ati shuhada cikin jifan su da suka yi ga wancan din nan kuma ba su kawo shaidu guda hudu ba to me hukuncin su fajr duhum samani da dalda a nan gudan sai a musu bulala tamanin ta cewa sun yi kasafi ga wanci Allah ce in kun musu bulala tamanin hukunci na ɗaya kenan hukunci na biyu wala taqbalu lahum shahadatan abadan kar ku sake karban shaida a wurin su kuma har abada hukunci na biyu kenan na uku kuma wa ulaika humul fasiqun daga wasu nan su fasikai illal ladzina tabu min ba'da zalika wa aslahu sai fa waɗanda suka tuba min ba da zalika bayan da sun jefo ta kai daga baya suka tuba suka daina abin da suke wa aslahu suka gyara aikin su fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah ta'ala mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne wannan aya tana cikin ayoyin da suka haramta kazafi abin da ake nufi da kazafi shine jifar wani da zina an fahimta ko ko da yake sun ce wato shi kazafi wato yana da bangarori guda biyu yana da tarafani wa wasita tarafani wa wasita akwai bangarori guda biyu da kuma wani abu na tsakiya bangaren farko wato da bangare na biyu sannan kuma ga wani abu a tsakiya to bangaren farko shine mutum ya jefi wane ce wane yayi zina ya faɗa da baki a ji wane mazina ne ko ya jefi wance ya ce wance ai karuwa ce sai mu ce kawo shaidu guda uku kawo shi kai guda hudu waɗanda suka ganta tana zina ita da wane gabansa na cikin gabanta tamfatar cikin tsarya in ka kawo shaidu guda hudu ka yi gaskiya sunan ta karuwa sai a kama ta sai a yi mata hukuncin da ya dace da ita ta taɓa yin aure a jefe ta ba ta taɓa yin aure ba a yi mata bulala sai in ko ka kasa kawo shaidu ka ce ya ai ba wai magana shaidu bane yau labari kowa ya sani a gari kai yanzu kai ne makareci sai a kama ka maka bulala tamanin dan me kake mata karuwa a ina ka gani ko ka gani da idan ka ce wallahi na gani da idan na ce duk mun yarda amma Allah ka yi kawo shaidu guda hudu sai ka je ka lalabo sai ka kawo shaidu guda uku da ka kawo shaidu guda uku sai aka nemi na hudu aka rasa ko ka kawo zo guda hudu aka zo gaban alkali yake da na farko gani ya ka gansu ai na gansu lokaci kaza rana kaza a cikin mayafi iri kaza kansu na gaba kaza kafafun na kaza lokaci kaza kuma duk lokacin za a tambaye ta shaidun daidai za a tambaye su kamar nan muna cikin masallacin zan sana ta can waje a kirawo ɗaya na ai masa tambaya shi yana faɗa ana rubuta ma sai ya fita kuma sai a kirawo ɗayan yana faɗa ana rubuta ma sai ya tafi in aka samu labarin ta ya sha daidai dukkan su makareta ne ta musu bulala eh, a in sun yi daidai ta yi mata bulala in ko labarin su wannan ya faɗi kaza wannan yake ai lokacin da naje kansu na yamma wannan yake kansu na gabas wannan yake na kudu wannan yake na gansu da farin mayaji wannan yake ja ke duk makareta ne a musu bulala kamar sai sun ba da labari daya iri daya ka'idar musulunci kaga duk tsare mutunci ne ya zaka cewa wata karuwa bayan ban san kokarin tana zana ba zargi ne kake kuma ko zaka ce wanda dai kan ana muna na mata zato amma karka ce wanda mazinaciya ce wani dai kan ana muna da to gare shi amma karka ce wani mazalaci ne ko ka kawo shi guda hudu ko bulala ka'idar kenan a musulunci to duk wanda yake wani na zina kaga wannan kasafi ne sai ya bada shaida in ya bada shaida bai zama kasafi ba ya riga ku fitar da bayansa in bai bada shaidu ba sai a mata bulala ko kuma ya ce ai nan da ta haifa ba ya da uba kaga ba zalai ta haifa amma yayi ne ya kore mata da sai dan baya da uba ya aiko an san cewa tunda dai ba ita ce Maryam ba ko Maryam ba za ta nematu ba dole a samu babansa ke ko ta hanyar aure ko ta hanyar da ba haka bane ba to yanzu ya ce baya da uba shi ma ta kazafi an fahimta ko to duk wannan ijma'an wanda duk yayi wannan za a yi masa abin nan haddin kazafi bangare na biyu shine mutum ya jefi wani da laifin da ba zina ba kaga kan kaje kai shi wani mazanaci ne wani ai dan nan ma na gidansa ba nashi bane ba matarsa daga wani wuri ta kawo masa shi wance dan da ta haifa ba ya da uba kaga dan nan jifa ne kaulan wahida bangare na biyu shine kace wani farawo ne wani mashayin giya ne to wannan ba za a yi maka haddi na kazafi ba sai dai in baka kawo shaida ba wanda suka san yana shan giya do guda biyu alal kalli ko na makamacin haka to alkali sai kama kai da da kai ba bulala tamanin ba zai maka horo ne irin yadda za a magance ire-iren ku a nesantar da su daga cikin jama'a dan kar wani ya sake irin wannan kwamar tunda shi wannan ba zina bace ba tuhumar kai da fusata tuhumar kai da kangiya tuhumar kai wani ai marwaci ne na karshe kuwa duk da haka in baka da da kai ma kai kazafi kenan duk da ba za a yi maka shaida abin nan bulala ba irin wancan tamanin abin da yake na tsakiya shine suke kira at-ta'rif wasita din kenan tarafani wa wasita wasita din da ke tsakiya shine kai ta'rif ta'rif shine jirwaye da kamar wanka kuna tafiya wa ana zana gaisa kace to ni dai Allah ya sani ba mazanaci bane ba kana nufin shi abokin magana ka menene <laughs> ni dai kowa ya san mahaifina a garin nan ina tabbatar maka da cewa kowa ya san mahaifina shi kana nufin wa ba san mahaifin sa wakil to waɗansu suka ce shin wannan shi ma kasafi ne sai da za a yi wa mutum bulala tamanin ko ko ba kasafi bane ba jumhurin malamai suka ce wannan ba kasafi bane ba imam malik ibn anas yace kazafi ne yace abin da yahudawa suka faɗa maryam kenan ma kana kimra sau in wa ma kana ummuki badiya ba ta huma ba Allah ya tawa abun suna buhutan yace wa qawlihim inna wa qawlihim ala maryama buhutanan azima wa qawlihim inna ka zuwa karshe ya sanya wa abin suna buhutan da haka ne shi kansa wannan abin da zamu lura duk musulunci ya tsara wannan dan saboda me tsare mutuncin jama'a dan saboda kare martaba jama'a dan da ka zargi wani da zina ka zargi wani da sata in mutane suka gaskata ka kaga ka lalata masa rayuwa gaba daya wannan abin ba shi kadai zai shafa ba zai shafi ƴaƴansa zai shafi jikokin da ƴan ƴan uwansa sun wuce sai an ce yau wansu ma ba mazanaci bane in ƴaƴansa sun wuce a ce yau babansu ba mazanaci bane in matarsa ta wuce a ce yau mijinta ba mazanaci bane kaga duk ka lalata mutane gaba daya shi yasa ya zama ya zama tilas ga dukkan musulmi mace ko namiji ya kare bakin sa wajen zargin mutane da zina ko tuhuma an gane ko ya zama wajibi mutum ya kare bakin sa ko ka gani da idan ka fasa in kana da shi shaidu guda hudu ka'idar musulunci kenan to bana tana baka gani ba wani ya fita shi da wani wani ya dauki wancan a mota sun tafi nuri ba wani ya shiga hotel shi da wancan sun kwana sun kwana ka sani ko kiyamun lillahi <laughs> ma'ana da kai saka ce zina ka ba sai inda ke guda da ba ko da dai ba kiyamun lillahi ba za ka ce ba dai <laughs> sai da shaidu guda nawa sai da shaidu guda hudu musulunci dai bai yadda kawai da cewa wai suna da baki kenan dole sai da shaidu guda hudu wannan zai ne yarmuna al-musalati Allah ya sanya wa abin suna ar-ramyu duk da cewa kalmar ar-ramyu ana amfani da ita abin da aka jefa da hannu amma sai aka bata ma'anar abin da aka jefa da harshe dan sun ce da jifan hannu da jifan harshe kowanne na mutum illa jifan hannu na illa ga dangin jiki jifan harshe kuma na illa ga mutuncin bil adama shi yasa Allah ya sa masa suna ar-ramyu shine wani yake cewa wato wajruhul lisani ka zurfin yadi wato aiki rauni da za a yi maka da harshe wani lokacin daidai yake da rauni wanda yake na hannu ka wani lokacin ba sai raunin hannu a magance shi a asibiti a sa magani ya kame raunin da aka maka da harshe gargaya ya kubuta wata cikin saboda haka musulunci ya haramta jifan yan uwanka musulmai ko zargi gare su Allah ya ce idan suka yi wannan fajr dohun tamanin zalda duk wanda ya zargi wanda da zanabe kawo shaida guda hudu ba a yi masa bulala tamanin shi ma bulala kamar wanta sai kuma aka ce wala ta kabalu lahum shahadatan daga lokacin ba za a karɓa sake karɓa shaidar su ba da kuma kuma daga lokacin sun fasika wala kamar fasikun sai Allah sai illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba to idan sun tuba ya za a yi kenan an faɗa hukunci uku sai aka ce sai wanda suka tuba idan sun tuba ba za a yi musu bulala ba idan sun tuba za a cika gaba da karɓar shaidar su in sun tuba ba za a karɓi fasik wato daga yanzu kuma sun zama adalai an kole musu fasikanci daga barin su ababe guda uku aka ambata shine bulala da kome rashin karban shaida da komai hukunta su da cewa su fasika ne sai Allah ce illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba ba nan wurin suka koma babi a cikin usul fiqh cewa shi al istisna'u ba'd al muta'affifat hal ya'udu lil jami' aw ya'udu ila al aqrab wai idan ka ga ababai guda daya biyu uku hudu biyar sai kai togaciya to wannan togaciyar za ta shafi dukkan sauran ne ko kuma na karshe kawai za ka shafa an gane ko kamar misali ka ce babu wanda zai shigo masallacin nan a yau da wanda ya zo karfe uku da wanda ya zo karfe biyu da rabi da wanda ya zo karfe ɗaya da wanda ya zo sha biyu sai in ya zo da littafinsa to wani ne in ya zo da littafin nasa na karshen wanda ya zo sha biyu ko kuma su duka da mai ukun da mai hudu da mai ɗaya da rabi da mai ne wai da ku gadin gwari gwari shine al-istisna ba da muta'assifat to nan gurin malamai suka sabani dangane da wannan matsala jumhurin malamai suka ce shi al-istisna ba da muta'assifat yana komawa ne zuwa ga duka abu hanifa ya eh, abin da suka ce na koma zuwa ga duka abu hanifa ce zai koma zuwa ga na karshe ne idan abu hanifa ka ce zai koma duka jimgur suka ce zai koma na karshe ma'ana suna nufin wanda duk ya tuba tubar ba ta hana a yi masa haddi za a yi masa haddi bulala tamanin tubar nan kuma tunda ya tuba zai ci moriyar ta yadda ba za a sai an haramta karɓar shaidar sa ba yanzu a cigaba da karɓar shaidar sa sannan kuma ba za a sai mata fasiki ba tunda ya tuba yanzu ba fasiki bane amma dai hadisi an tsayar masa an gane ko wato dai tana sabani kan cewa har ya udul jami ko ya udul al-aqrab wanda wasu suna ganin ya udul jami wanda suna ganin ya udul al-aqrab amma dai a cikin wannan ayar zance mafi inganci الاستثناء يعود الى الاخير وما قبل الاخير لكنه لا يعود الى الاول idan mutum ya tuba tuban sa yana mai masa haji amma dai tuban sa zai hana alal akalla daga nan gaba za a cigaba da karfafe da sakin da ya tabbata tuba kuma nan gaba ba za a ƙara samun sunan ciki ba ya zama adali tun da ya tabbata daga tuba shine ma'ana illal ladina tabu da zalika waslahu fa inna allaha ghafurur rahim wannan mas'ala tana cikin littafin usulul fiqh kawai isharar ne khafifa sai kuma Allah ya ce والذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين مسألة لا كارفة لا إذا من جيت كانت جوسة القرآن إذا الله يكمو إذا مسألة لما مدوك كنسر كتير والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذاب النظام له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فيتمي إلا من تاب الإسم زي أزواج زوج دكا ko kuma zai koma zuwa ga al idan mun ce zai koma al mazanaci ne kawai zai amfana da tuban sauran ko sun tuba ba za su amfana ba in mun ce zai koma ga duka dukkan su da mazanaci da mai kisan kai da mai shirka duk in sun tuba za su amfana da tuban kaga tan gurin zamu ƙara walwalewa idan mun je sai insha Allah amma wannan aya ta gaba abinda Allah ce wallazina yarmuna azwajahum waɗanda suka jefi matansu na zuba matar matarsa ya jefa matar wani ko ƴar wani ko jikan wani ne yanzu ko matar matarsa yake tuhuma cewa ta yi zina in ma ya ce ta yi zina kai tsaye in ma ya cikin nan ba nawa ba sai da yake da ta yi zina ɗin wallazina yarmuna azwajahum wadanda suka jefa matansa da cewa sun aikata zina walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da shaidu da suka kawo sai kansa kawai shi shine shaida cewa kawai shi tayi zina shi wannan da kawai ba nashi bane ba sai kawo shi da yake babu kawai tayi kaulan wahida to Allah ce fa shahadatu ahadihim shaidar sai daga cikin su shahada shahadatin billahi zai rantsuwa ɗaya ɗaya guda hudu ya rantsi da Allah kaga anan rantsuwa an sa mata suna shaida li anna shahadatu huwa kullu ma yatabayyanu bihi alhaqq dan shaida ba wai dan adam bane a tsaye duk abin da gaskiya ke tabbatuwa da shi ya zama shaida shi yasa ibnu al-qayyim yace akwai shaida da zai magana akwai shaida wanda kawai yana ta kalla ka fitar da shaida a ciki yace mutum ne ya saba yana sa rawani ko yaushe tun da muka san shi da rawani muka san sai wata rana sai muka ga kanshi ba rawani yana bin wani mutum ga rawani ɗaya a kansa ga na biyu a hannu yana cewa tsaya ba ni rawani na tsaya ba ni rawani na duk da cewa a hannun wannan magani yake ai wannan da ke kan cewa tun tunda a tarihin sa ba ya tafiya ba rawani kuma shi wannan abin da ke nuna cewa ba nashi bane ba shi a kansa akwai wani to na hannun fa na waye shi kuma a guje ana bansa kuma bai tsaya ba yake kar ma ka nemi shaida kwace ka ba shi <laughs> shi ne yasa suna shahidul hal cikin littafin ilamul muwaqqi'ina ar rabbul alamin yace shahidul hal kenan wannan shaida ne ba mai furci da baka ba halin ya nuna maka cewa da abin da yake to anan gurin rantsuwa an sa masa suna shaida an sa masa suna shaida dukkan wanda ya jefa matarsa da cewa dan da ta zo da shi ba nasa bane da cewa ta yi abin da zai yi shine arba'u shuhada wa shahadatu adihim shaidar ɗaya daga cikin su arba'u shahadatin billah zai rantsuwa ɗaya har guda uku ya rantsi da Allah innahu lamina sadiqin yana cewa lalle shine mai gaskiya abin nan da ya faɗa ba kage mata ba إيه؟ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين التي إيه؟ والخامسة تجي عندك تجي شيء دري لأن لعنة الله عليه يكي لا أنتر الله تحو كنسا إن كريكي زيتي نارا سيدة الله وانا تنبانا وبني نار سيدة الله وانا تنبانا بهذا بحرية قد أخو إيه؟ نهتو نجي عندك إذا انت قاتي كي لا أنتر الله تحو كنسا إن كريكي مثلا دي أي ونن يأتي تكيكم ونن تابانا كبني ba inda za a jingina maka shi sai kuma yi bayani idan ta kasa yin bayani sai shi sai a kama ta a jefe ta zama mazalaciya tabbace sai da sa guda hudu ta zanta wa matsayin shaidu guda hudu kenan an gane ko yanzu anan ba inda ta kasa yin bayani sai shi tabbata a dinka ba yanda za a yi misali sai in ta kare kanta to shine Allah zai faɗi ya za ta kare kanta sai ce wa yadra wal khafu an ubri wal khafu to anna lanat Allah alaihi zai rantsa guda hudu nabi zai ce la'antan Allah ta haukansa in kana min al-kazirin in kariya yake mata to yake ya zai kare kanta ya daraw an al-azab an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamin al-kadhibin والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ويدرأ أن العذاب أبن جزي قلي بدأ عذاب أكيني أن تشهد أربع شهادات بالله ذاتي سلام تيقي هرب داهد هدو ميزان الله إنه لمن الكاذبين سوى مجن تقريعي كمتا wal khamisata ta biyar da za ta yi shine anna ghadab Allah alaiha ita za ta ce fushin Allah ya hau kanta in kana min sadiqin in har mijinta da gaske yake ta riga ta faɗa haka shikenan shi ba a cewa yayi jefa dan haka ba wani kasafi ba kasafi batun da har yaran sa ai ya kawo shedu ita kuma ba a zaka mata da haddi ita ma tunda ta kawo shedu cewa ba ta ta rantsuwa guda hudu cikon na biyar ta ce fushin Allah ya haukanta to da haka a ko da za su rage su kada a duniya babu aure a tsakanin su ko dan wannan ko ba a ce masa dan zina sai dai mu san baban shi ba sai mu danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa mu kaddara mahaifiyarsa sunanta wance sai mu ce masa fulan ibn fulana wani dan wance duk wanda yake masa sai shi kuma ya zargi sai a kama sa ai masa bulala musulunci ya tabbatar da cewa ɗa ne amma bai jingina wa wannan mijin wannan mata ba tunda mijin ya ture kuma ta hanyar rantsuwa to ranar tashin kiyama Allah zai sake hukunci a duniya dai haka zamu yi amma shi Allah ai ba abin da ya koyi gare shi dan an jira ranar tashin kiyama duk wanda ya rantsuwar ƙarya ya dangana da gaban Allah tunda dai daya shine miji ya ce la'antar Allah ta hau kansa in kar yaki na biyu ita ce mata ita kuma ta ce fushin Allah ya hau kanta in ba to kaga ai kowa ya jawo wa kansa abinda. a duniya in sun yi haka kowa ba wanda za mu yi wa hukunci ba wanda za mu yi wa kansa shi wannan ba za a masa bulalan kansa shi ba ita ko ba za a masa bulalan zina ba ba za a jefe ta ba dan saboda haka da kuma yana nan a matsayin sa ba wanda zai ce masa shege illa iyaka wannan ba aure a tsakaninsu kuma har abadan abada wannan shi da abin da ake kira da li'ani eh, wato li'ani a babin fikihu yana da hukunce hukuncen sa dukkan waɗannan hukunce hukunce ko na mazanata din ko na jifan wani din ko na wannan na li'ani dukkan su muna bayarwa ne gurgurdan yadda lokacin zai iya bamu amma tafasir sun sai mutum ya koma littafin fiqh musamman littafin da suke damuwa da al-fiqh al-muqaran wanda za su kawo magana tare da dalilanta kamar littafin al-majmu' na Imam an-Nawawi ko littafin al-Mughni na Ibn Qudama a mazhabin Hanbaliya ko littafin wato ainihin ah, al-Mabsut na Imam al-Karahi cikin littafin fiqh hanafiya ko littafin az-zakhira a cikin fiqh malikiya duk dai waɗannan ko shuruhul hadith fathul bari sharhin sahih bukhari da ah, sharhin imam muslim da imam an-nawawi yayi ko littafin ah, at-tamhid na ibn abdul bar ko dake at-tamhid ya fi kunawa da sanadin hadisi ah, ko dai littafin nasa na sharhin motsa na imam malik da sauran littafai can mutum zai koma ya ga tafasilul kalam amma dai jumla ta cikin maganganu shine abin da ayoyin suke nuna wa akai duk wannan dan kaga cewa musulunci tsari ne wanda zo dan ya tsara rayuwar ga adam gaba ɗaya ya kare mutuncin jama'a ita a kare mutuncin da kanta ga miji ya ce ba ɗansa bane ba kawai zana ce kawai nan wai ya ta sai mu je kai ta bace ba zana ya bai halatta ba cikin musulunci dan miji kawai ya faɗa ba za mu yadda ba dan ita kawai ta faɗa ba za mu yadda ba dole sai an tabbatar da wannan dan saboda a tabbatar da mutuncin mutane wannan na ɗaya daga cikin manyan manyan manufofin musulunci dama farko manufan farko kare addini dan haka aka karanta jihadi aka karanta da'awa na biyu kare rayukan jama'a dan haka aka haramta kisan kai kuma aka shar'anta kisasi duk wanda ya kashe wani a kashe shi na uku kare dukiyar jama'a dan haka Allah ya haramta almubazzaranci ko da dukiyar ta kace kuma yace a yi ga hannun farawo idan ya saci dukiyar jama'a dan saboda abaiwa dukiya kariya na hudu kare abin da ya shafi hankulan jama'a da haka aka haramta kan dukkan wani kayan maye kama daga giya kama daga kwaya kama daga tabar wiwi duk abin da zai gurɓata tunani ko wani dafi ya sa maka dafi a jiki duk an haramta wannan a musulunci na biyar kare mutuncin jama'a da haka aka haramta zina aka haramta luwaɗi kuma aka haramta kai wa wani kasu ba tare da dalili ba ba wani tsari a ban kasa da zai tsare ma waɗannan ababen guda biyar in ba musulunci ba ka kalubalanci dukkan wani tsari a duniya ba zai kare maka wannan ba saboda dukkan tsarin da ke ban kasa yanzu a bayan duniya tsari ne wanda mutane suka yi ba Allah ne yi ba saboda su sun ware tsakanin siyasa da addini a tsari irin nasu na arna addini daban siyasa daban amma a tsarin musulunci siyasa ita ce addinin addini shine siyasa haka ake tafiya da juna dama menene ne siyasa tsari da zai gudanar da rayuwar jama'a to musulunci yana da tsari na gudanar da rayuwar jama'a tsari na shugabanci tattalin arzikin kasa da komai duk akwai a musulunci kaji ga irin su yadda ayoyi ke bayarwa wanda Allah ya anzalna mu muka saukar da wannan tsarin da kanmu ba waɗansu ne suka haɗu suka kulla ba balantana ya bukaci a masa gyaran fuska ko kuskure ma bayan shuɗe wani shekaru ko watanni walau la fadlan lahi alaikum wa rahmatuhu ba dan fallan Allah akan ku ba da kuma rahmatsa wato da ya kama ku da azaba a sakamakon abin da kuke furtawa amma sai kawo al'azabu dunyawi dan saboda duk wanda cewa haddi ya kankare masa azabar lahira gobe kiyama wa anna Allah tawwabun hakim ba dan kuma cewa shi Allah mai karban tuba ne mai hikima ba ma'ana da azaba ta rike ku jawabu lahu hasu to sai abu na gaba sai Allah ja'u bil عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم التي إن الذين جاءوا بالإفك للي دك وأن باري لك نكريا الإفك أبن أكا قابوش بابتي أصلا wasu batun minkum wata tawaga ce cikin ku shine aka ce tawagar ta kunshi mutane hudu waɗansu suka ce mutane biyar mutane hudu na farko daga cikin su shine Abdullahi bin Ubay bin Salul na biyun su Hassan bin Sabit na ukun su Misbah na biyar din su ita ce Hamna bint Jahash shine batun minkum wasu tawaga ne da suke danganta kansu zuwa gare ku ukun cikin su duk musulmai ne kan ta gariya na ɗayan shugaban su shine Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban rundunar gaba daya shi kuma da fiki ne wanda bai ma yi imani ba a zuciyarsa kawai ya faɗi imanin bakali to wani irin kage suka yi wani irin shirme suka kitso shine abin da aka ji ummu na Aisha da ke matar Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana daga cikin hadisi hadisi mafi ya tsawo cikin Bukhari inda zamu dake shi kadai a wannan darasin ne da ya ike madarasi har Bukhari hadisi daya to amma a jumlace abin da hadisin ya kunsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya tare da da a cikin ayarin tafiyar akwai Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka zo masauki an ya da zango Aisha ta tafi biyan bukatun ta wani wuri kafin ta dawo sahabbai ba su san cewa ba ta nan ba dama ana ɗaukanta ta ne a wannan lokacin a cikin wani abu da ake kira haudat wani gida ne ake sa da katako kamar yar karamar rumfa sai a ɗauka sai a ɗora bayan rakumi ita kuma tana ciki a rike to tunda tana yarinya ne bata ga ta nauyi ba in sun ɗauka katakon ba ka gane bambancin ko tana ciki ko ba ta nan lokacin da annabi ya yi umarni a tashi a tafi shi kansa annabi bai san ba ta nan ba su ma sahabbai ba su san ba ta nan ba sai ya sahabbai suka suka yi kama kama suka ɗauki wannan katako suka ɗora bayan rakumi aka zungura rakumi rakumi ta tafi tsammanin su Aisha na ashe bata ta lokacin da sun riga sun tafi sai ummu na Aisha ta dawo daga inda take sai ta dawo ta ga babu kowa a riga an tafi a cikin sahara ita kadai ba kowa to sai ta ce to yanzu a ce a maimakon ta bi su ta fata bari ta tsaya a nan ai su maza ne kila in an je masaukin gaba an yada zango an sauke an ga ba kowa a ciki a dawo baya sai a same ta ba sai an sha wahala ba za a ga cewa ina ne masaukin karshe da muka taso kila tana can sai ta zama ta a nan gurin to akwai sahabin da ake in ɗaki sai ki shiga ɗakin sai tsaya daga waje sai wasu abubakar ya yarku saboda abin da ake yaɗa na jita jita game da ita ya dame ya zo yake da Aisha idan har kin san kin yi laifin nan ki faɗa min gaskiya in roki Allah ya yaɗa idan ko kin san biki ba ki mun bayani ta ce wallahi babu abin da zan taimako yanzu ne zan faɗa ku gaskata ni menene zan faɗa ku gaskata ni ba abin da zan ce muku sai abinda yaqub ya faɗa lokacin da aka ce an ci yace inna ma ashku basi wa uzni ila Allah wa ala min Allah <laughs> yace ina kai kuka na wajen Allah kawai ni ba abinda zan ce sai da Abu Bakar ya damu mahaifiyar ta damu annabi ya damu suna cikin wannan hali sai Allah ya saukar da wannan aya innal ladzina ja'u bil ikki usbatun minkum lalle waɗanda suka zo da labarin ƙarya din nan wata tawaga ne cikin ku mu ne la ta haka bu sharran lakum da kai annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha da Abubakar Siddiq da mahaifanta kar ku yi tsammanin wannan abin sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum alkhairi ne menene alkhairi da yau kika zargi mutum sai Allah ya kankare masa wannan zargin da kai masa da ayoyi abin karantawa har zuwa ranar tashin kiyama wannan su ni tabbatar da falalan Aisha aya goma da za su zo daga kan wannan ayar zuwa nan gurin don an ce sun sauka ne don saboda Aisha munafikai sun ce ta zina Allah ce kariya kuke ba ta yi ba Allah daga sama ce kariya kuke la tahsabu sharran lakum ba sharri bane ba bal huwa khairun lakum alkhairi ne likulli imrin minhum maktasaba min al-ismi kowanne ɗaya daga cikin waɗanda ya yada jita jitan nan suka tofa albarkacin bakin su suna da gwargwadon abin da suka dauka na zunubi wallazi tawalla kibrahu amma shi wancan babban wanda ya dauki nauyin babban laifin Abdullah bin Ubay bin Salul kenan Allah ce lahu azabun azim yana da girma a gobe kiyama su sauran za a ba su dan zanubi gurgudan nasu wanda ka tofa baki din kafin su yi istighfari akan kare amma shi wuta aka saukar da wannan ayoyi har zuwa ƙarshe annabi lokacin da aka saukar da wannan ayoyi ya zo ya duba aisha kenan zai aisha take cewa sai na gumi na ke to masa sai na tabbatar da lallai wahayi na zuwa ana gama wahayi din nan wahayi ya gama sauka sai ya karanta wa aisha ayar a kunnanta a kunnan mahaifinta da mahaifinta duk suka ji ga abin da Allah ya sai baba ta ce to sai ki je ki tashi ki je ki rungume mijinki annabi sallallahu alaihi dan murna abin da ya ce ina zan rungume ki Allah ne ya kankare ni baki ba shi ma bayan <laughs> ina zan je ina mazauna abin ba shi bane ba ya abin daga Allah ne <laughs> ita ma ta dan dana ko a dan shi a da yana sai tamfi shi ma dan numfasa amma kai hana mutum ka da mutum ka hana su kuka ina ne to saboda haka wannan shine ayoyin da zamu karanta har zuwa karshe darasin da ke addun kullannan abin da hadisin ya kunsa kenan amma na tabbatar ya fi haka tsawo kawai na kawo muku shine a jumlace Allah sai yake ne wallazi tawalla kibrahu minhum wanda ya dauki babban laifi na da wannan gulma cikin su lahu azabun azim yana da azaba mai girman gaske sai laula iz sami'tumu wanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu وقالوا هذا إفق مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون التي لولا إذ سمعتموه إنما لوكة دفك جوان باري ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا ممن يمزن فلما تنسوا سيوا كنسوا ذاتون الخير ina ma da kuka ji labarin an ce Aisha ta yi kaza Safwan yi kaza ina ma kun zata masa alkhairi cewa kai ba haka bane kariya ne ma'ana abinda Allah ke ladatar da sahabbai kenan sauran sahabban da suka tsoma bakin su irin su Hassan bin Sabit da sauransu cewa da kun ji labarin ai kamata ya ku kyautata su so ga matar Annabi ku kyautata su so ga dan uwanku safwan bin mu'attal shine zannul mu'minuna wa nafi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin ina ma cewa suka yi ai wannan ƙarya ce mabayyaniya ina ma ba su yarda labarin ba haka ya kamata laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada su waɗanda suka yi zargin ina ma a ce sun kawo shaidu guda hudu akan zargin su ba su manta ba su tana ba cewa idan ka zargi wani sai ka kawo shaidu guda hudu to dan ba su kawo shaidu guda hudu ba ko kuma ko gaskata su fa idan ya ta bi shuhada yayin da ba su kawo shaidu guda hudu ba kan abin da suke zargin Aisha da shi da Safwan da shi fa walaka inda Allah yawmul kadibun a wannan lokaci sun zama makarita bai kamata ma ku shiga da labarin ma'ana suna kawo zancen kawo shaidu guda hudu babu ko kariya kake magana ta kare ba wani sabu dogon labari amma an zance an ce maka wani yayi zina wani yi sata kace lalle kam ai dama ni ma ina ganin kaza ina ganin kaza sai ka kare kai to kaje kuma ka shiga ciki shi ma ya shiga ciki duk sai mutanen su shiga cikin zargi gaba daya sai ce fa izlam ya tubi sada in dai su kawo ke duk da wadon hola ka inda Allah mulka zibu sun zo maka da take na wurin Allah sai ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamastakum fima afaqtum fihi azabun azim Allah ce inna ma wace wato walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar Allah a gare ku ba rahmatuhu da rahmatsa fid dunya wal akhirah ba dan falalar da rahmatsa ba gare ku a nan duniya da lahira masakum fima afattum fihi azabun azim da azaba mai girma ta tafe ku fima afattum dangane da abin da kuka tsoma baki a ciki tattaunawa da kuka yi dangane da mutuncin gidan annabi sai ce إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ألا تئذ تلقونه كتن لوكة لكتي كرفان من اللابار بألسنتكم دهرسنكم وتقولون بأفواهكم كما كنا ku. باكننكم ما ليس لكم به علم إلم أبين باكو da tabbas na ilimi akan sa dan faɗa muku akai jita jita kuma ko gaskata wa tahsabunahu hayyina kuna tsammanin abu ne mai sauki ku shiga cikin mutuncin ƴan uwanku ku zargi junanku wa huwa inda Allah azim wannan ku abu ne mai girma a wajen Allah ta'ala abu ne mai girma mutuncin mu'mini walau idza sami'tumuhu ina ma a ce lokacin da kuka ji wannan labari qultum sai ku ce ma yakunu lana an natakallama bi bai dace ba gare mu ma mu furta wannan labarin abin da ya shafi gidan annabta kwata kwata bai dace ba abin da ya shafi mutuncin yan uwanmu bai dace mu tsoma baki ba subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah hadha buhtanun azim wannan kirkira ce mai girma ina ma haka kuka ce Allah na baiwa musulmai tawaran abin da ya kamata su sai idan irin wannan ta faru a gaba sai ya ya'idukum Allah ubangiji ta Allah yana muku yana muku wa'azi ne an ta'udu li mithlihi idan karku sake komawa ka tanku irin wannan aiki abadan har abada kar a sake jin yi wannan in kuntum mu'minin in har da gaskiya ne ko mu'minin sai ce wa yubayyinu Allahu lakumul ayat والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم التي ويبين الله لكم الآيات وبنجي تعالى هنا بينا مكو آيو ينسى كلا بالله لك لك والله عليم حكيم في الله من إلمي نسنن من حكمة نفتن الأمر رسا سنة التي إننا الذين يحبون أن تسيء الفاهشة دكا وأن لسكي سوء الفاهشة لنك يعطوها في الذين آمنوا سكي ممنيه da sun ji jita jita sai su gaskata kuma su yada su zama rediyo mai jini wanda ya ga rediyo mai batiri aiki su yada don su zubar da mutuncin yan uwansu a zargi wani da zina a zargi wani da sata a zargi wani da luwadi a zargi wani da kaza duk su ta yadawa da irin wannan a tsakaninsu da juna to masu son irin wannan da kuma azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a nan rayuwar duniya shine waɗansu malamai suka fassara azaba mai radadi shine wato za a yi musu kazafi tunda in sun yi zargi din za a nemi ku kawo da ba su kawo ba a yi musu bulala kamar an gane ko wallahu ya'lamu wa azabun narki ko Allah yana shine Allah danke su da azaba to wannan narko ne kenan da ake yi ga waɗanda suke mummune masu zunubi to Allah na iya kama su da azaba gurgudan laifin su duk da ba za su dawo cikin wuta ba wallahu ya'lam ubangiji ta'ala shine ya san abin da ya dace wa antum la ta'lamuna ku ba ku da ilimin komai sai abin da Allah ya sanar ce ku ولولا فضل الله عليكم ورحمته ba dan falalar Allah a gare ku ba da rahmarsa wa anna Allah ra'ufur rahim ba dan cewa shi Allah shine ra'ufu mai jin kai ba rahimun wato mai tausayi ba da ya kama ku da azaba shine jawabu laula din jawabu laula da ya kama ku da azaba kin jallatin يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الله يا ايها الذين امنوا kira ne zuwa ga mummune bayan abin ake ba su labari na abin da ya faru ya ku waɗanda suka yi imani la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku ce za ku bi hanyoyin shaytan abin da ake nufi da hanyoyin shaytan duk abin da shaytan ya kawata muku na aikin barna na aikin da yake ba daidai ba kar ku bi wa man yattabi khutuwat shaytan dukkan wanda yake gaggawar bin hanyar shaytan abin da shaytan ya kawata kai kokarin zarkarsuwa fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to sani fa shaytan yana umartar mutane ne da alfasha shine mummunan abu wal munkar da abin ki a shari'a walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falar Allah a gare ku ba da rahmarsa ma zaka minkum min ahadin abada da duk wanda ya tofa baki a cikin ku game da lamarin Aisha da bai samu tsarki ba da sai Allah diye iya da muku gaba daya amma fallar su kasa ya fi yawan mummunai su kuma waɗanda suke munafukai ubai zina sanu kuma aka ce shi za a yi masa azaba amma mummunai aka ce an yafi musu to shine Allah ke tuna musu wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba dan fallan Allah a gare ku ba da rahmatsa ma zaka minkum da cikin ku babu wanda zai iya tsarkaka min ahadin kowane ne ku abadan har abadan abada walakin Allah yuzakki man yasha sai dai ubangiji ta'ala yana tsarkake wanda ya ga dama daga zunubinsa ta hanya ya arzuta shi da tuba da kuma nadama kan abin da ya wuce baya wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala shine sami'u mai ji alim wanda yake mai gani to ina ganin sai mu dakata nan abinda muka faɗa na daidai Allah ta bamu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta'ala ya ga mana mai tambayan farko anan yana cewa ya halatta a cewa yara kanana yan tsanadar su yi wasa da ita idan an ajiye a gida babu komai ya tabbata a shari'a cewa kar mutum ya ajiye gunki a gidansa dukkan wani abu mai hoto na dan adam mai inuwa ko abin da yake ba mai inuwa ba zana shi aka yi musulunci ya haramta mutum ya ajiye a gida to amma shari'a ta yi sassauci game da kayan wasa na yara ya sana da yara za su yi wasa da ita babu laifi a duk wani abu mai inuwa ko zomo ne ko mutum ne ko kifi ne ko doki ne wanda za a sai ma yara don su yi wasa da shi a gida wannan babu laifi lokacin da aka kai mace Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam gidan aure tana yarinya karama yar shekaru tara lokacin da aka yi ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana yarinya ta je da kayan wasanta cikin kayan wasanta har da doki da take da shi na kara ko na itace har wata rana Annabi ya wuce za tana wasa da kayan wasanta yake ta ne wannan nake gani sai take ta ai doki ne Annabi ce doki kuma har da fuffuke ita ce baka ji labarin annabi Sulaiman bai na doki ne ko fike sai annabi ya dariya ya wuce bai ana ta ba to da haka dan an cewa yara kayan wasa wanda idan da ya sana ko makamancin sa wannan babu laifi a shari'anci cikin addinin musulunci wannan ke ta mutum ne yake sanya aure wai amma ya karɗanta wa matar cewa sai in ta amince da kitin gaban ya aure kariya ke kenan ba auren ki zai dukkan mutumin da zai aure ki aure na gaskiya ba zai nemi aikata fasikanci da ki ba da ko mutum ne yake zama ba na shari'a ba shi da mace daga baya suke so su yi aure ya halatta su yi aure wannan maganar na sha faɗa ba tambaya mai ban haushi irin wannan tambayar yanzu ba sa dama kan zaman da suke ba daidai ba cewa me hukuncin su wajen Allah ya za su kubuta daga zunubi wai amma tambaya suke yin sai aure ko ba za su ba wancan auren kenan a rufe shi kawai wancan maganar ta wuce ubangiji ta'ala bai yarda ba ta su zarce a yadda suke su yi aure har sai an samu tuba ta gaske shi ya so ba zai zina ba da ita kuma ba zai ba da kowa ita ma ta yadda ba za ta sake yin zina da shi ba ko da wani alama ta koma gidansu kuma ta daina fita ta zauna ta yi istibra'i istibra'i shine mace za ta yi jini guda daya wanda ke nuna wankuwar mahaifarta cewa ba darta saboda kar ta yi aure da ta ta dauki dan da ba ni gida ba ta kawo ni gida shi yasa aka shar'anta istibra'i ta yi nadama kan laifukan da ta sai ta yawaita istighfari shi ma haka to daga baya sai ta yi aure amma ba haka ba za a yi su zarfi haka ba yaron da aka same shi ta hanyar da ba ta aure ba zai iya shiga aljanna me zai hana shiga aljanna wala tazru wazratun wutar ukhra idan ya aikin shi zai shiga aljanna duk yaro wanda yake dan zina abinda ba zai ji dadin sa ba shine in ya girma mutane su gane cewa bai da uba amma duk abin da zai na ibada sallah azumi zakka karatun qur'ani hailala taimakon jama'a Allah ba zai tozalta masa lada ba inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozalta ladan wanda ya aiki saboda haka duk laifin sanan zai kare ne akan mahaifiyarsa da mahaifinsa idan Allah ya ce wala tazuru wa zartu mutra ukra su kan da suka zanar da aka samu cikin sa su ne ne yake jira amma shi ba da laifin komai a wurin Allah ta'ala wannan yake ta mace tana tare da mijinta wai da yake tana sana'a tana dan samun kuɗi sai mijin ya daina mata ya daina ba ta kuɗin jefane ya daina siyar da ita ya daina mata sutura ya ce tun da tana sana'a sai ta kanta da kanta idan ya haka ya yi zalunci mata ko ta mallaki fanta ka sama shi ne dai karshen kuɗi mijinta ko faskare yake dole shi zai ce da ita sai in ta ga dama dan in ihsani ta ce na yafi zama yayi daɗi kenan mutumin kirki ne kai ita ma mutum ne kirki ce na yafi maka abin da baka abin da yake na kanka wannan ya halatta ila bayan ta yafi ma kai kanka kai maka wani gatan wannan duk ya halatta in kai wannan kenan amma haka kawai ka ce tunda tana sana'a kai ba za ka bata kuɗin tefa ne ba za ka bata wata kuɗa ba za ka yi mata sallah ba to ka zalunce ta kuma idan kai irin wannan mace tana da dama ta nemi saki saboda wajibi ne mutum ya ciyar da matarsa ya masa sutura ya samu mata mai matsugunin zama idan in tsere da cikin wannan shi ma bai yi yadda za a zauna lafiya ba in ta ga dama ta yafe mata in ba ta da hakurin yafewa alkali na iya raba su akan wannan da ka'idar musulunci kudinta daban nashi daban to ina ga wannan yake zamu tsaya akan ta sai eh, Allah ya kai mu gobe kenan sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum